Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 8 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Dubban ɗaruruwan rokoki da aka rika cillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-guje neman mafaka a tsawon rana. A yau Lahadi 'yan sandan London sun ce sun ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da Hamas ta kai akan Isra'ila. Hukumomin Indiya sun sanar a yau Lahadi cewa akalla mutane saba'in da bakwai ne aka tabbatar da sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin ƙasar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dabban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba sun kauracewa su saboda fargabar yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa bayan da aka buɗe madatsar ruwan Lagdo da ke ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto da Bankin Duniya ya fadda mai cewa darajar Naira ta ragu da kashi 40 cikin 100 tun daga tsakiyar watan Yunin da ya gabata ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin masana harkokin tattalin arziki da 'yan Najeriya. abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kuɗin ƙasa da ya lalace irin kuɗin najeriya cikin ƙanƙanin lokaci to gaskiya wannan abu abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan za mu kawo muku rahoto akan wani taron kungiyar limaman ƙasar ghana da aka yi a birnin kumasi inda suka ta yin kira ga al'ummar ghana da su kaucewa duk wani abu da zai sa sojoji su karɓi mulki a kasar. wannan lamari ba gane ba gane in idonmu ya bude muna aiki da constitution kowane lokaci bisa wannan zance mu ba ta wannan muke ba mu muna neman hadin kan gane ne da kuma cin gaban gane babban jami'in soja flight lieutenant musharuddin sadiq ga kenan daya daga cikin mahalarta taron Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda ya duba batun ba da mahimmanci wajen yin nazari mai zurfi kafin wallafa labarai a yanar gizo. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. dubban ɗaruruwan rokoki da aka rika cillawa daga gaza zuwa isra'ila sun sa miliyoyin yahudawa sun rika guje-gujen neman mafaka a tsawon rana adele rima wani mazaunin kibos nerim kusa da kan iyakar gaza ya bayyana yadda lamarin ya faru After at least seven hours of being locked down in our safe rooms, the ta ce bayan kulle kanmu na sa'o'i akalla bakwai a dakunan da muka ɓoye, a ƙarshe IDF sun iso. suka rika bi kowane gida ɗaya bayan ɗaya a kidbus sako da sako sai da suka bincike komai mai magana da yawan kungiyar ta hamas ya ce an ɓoye yahuda a bututun mashigar ƙarƙashin ƙasa a gaza mai magana da yawan hamas in ya kara da cewa harin mai da martani ne ga rashin mutunta masallacin al'aqsa da yawan hare-haren da yahudawa 'yan kamauri zauna ke kaiwa akan falasɗinawa to sai dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi gargadin cewa hamas za ta yi bawa aya zakinta מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. tun safe isra'ila ke fagen daga wurinmu na farko shine mu share wurin daga waɗanda suka gurɓata shi mu kuma maido da tsaro da natsuwa a yankunan da aka kai wa hari guri na biyu shine mu tabbatar da makiya sun ɗanɗana kudar su. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi na duk rana a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya. Mutane da dama suka mace bisa kan tituna. Ya ce mu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka. a wata sabuwa kuma wata mata ya shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a wani harin da rashin ta kai akan carson na kasar ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya asabar masu binciken laifuffuka na majalisar ɗinkin duniya sun isa ƙauyen rosa na ƙasar ta ukraine inda wani makami mai linzami da rashin ta harba a wannan makon ya kashe mutane 52 a daidai lokacin da mutane ke zaman makokin mutuwar wani soja. madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Buɗe madatsar ruwan Lagdo a ƙasar Kamaru ya sa dabban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba da ke Najeriya barin su saboda fargaban fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa ambaliyar na dab da shafar ƙarin wasu jihohi a arewaci da kudancin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. that the agency has on the Darakta janar na hukumar bada agajin gaugawa ta Najeriya kenan wato nema Mustapha Habib Ahmed ke magana yayin wani taron gaugawa na masu ruwa da tsaki a nan Abuja. inda ke bayyana cewar an ankarar da hukumar tasu akan karuwar tarwatsewar jama'a da gonaki a gabar kogin Niger a jihohin Adamawa, Taraba da Benue a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Wannan bala'i kuwa ya biyo bayan buɗe madatsar ruwa ta Lagdo da ke makwabciyar ƙasa Kamaru, abin kuma da ya haddasa ɗaiɗaicewar al'ummu da dama masu yawan gaske. And has resulted in the displacement of several inhabitants of the affected communities. Bugu da ƙari, hukumar bada agajin gaugawa ta najeriya ta kuma gargadi kalin wasu jihohin a najeriya da su zauna cikin shirin ko ta kwana domin wannan iftila'i ka iya shafar su kowane lokaci daga yanzu jihohin kuwa su ne nasarawa kogi anambara edo delta da bayelsa kasancewar ruwan na haɗuwa a maɗar kogin niger da kogin benue ya kuma nausa zuwa kogin atlantika ta shiyar niger delta a don haka hukumar nema na an karar da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da lalle a sa ido a kuma zauna cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa wannan babban bala'i injiniya dr Hussaini hassan kwararre ne akan sha'anin noma da harkokin madatsin ruwa irin waɗannan abubuwa na release dam da yake faruwa daga lago dam na cameroon yakan faruwa ne a kowane shekara ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai akwai abin da ake kira bafa dam akwai reservoirs waɗanda matattarar ruwa ne na musamman wanda dama za a shirya su domin jiran tsammani idan ka je wurare kamar gongola riba wanda ruwan nan in ya zo yana shiga wa'yansu daga ciki maimakon ya zo ya fada kogin binuwe ya zo ya dinga share jama'a yawansa ya kamata ya fada a irin wayannan reservoirs din da bafa dam domin ya rage masa karfi sannan akwai abin da ake kira water regulating structures duk inda ruwa yake fita daga jikin babban kogi ya kamata a zaɓi wasu daga ciki a yi musu wani madatsa na musamman wanda zai sa su tafi ko kuma zai hana su tafiya in ana bukata a saushi in kuma ba a bukata a rufe to shine ake kiranta water regulating structures akwai kuma water control gate shi ma makamannin wancan din ne amma shi nashi ana yin shi ne don musamman ruwa wanda zai zo ya ci dajikan nan ya damu jama'a kuma a karamin lokaci ruwan nan ya zo ya zirare to control gate zai iya maganinsa domin a yi amfani da shi da wancan bafa dam da na faɗa na farko domin noman rani da kuma ruwan sha da kuma har ma wannan bafa dam din da sauransu za a iya yin lantarki ma da shi to ko yanzu wani mataki ya kamata su al'ummar da ke wannan yanki su ɗauka akwai abin da ake cewa residual moisture cropping wato in ruwa ya zo ya malale ya koma akwai matakan da mai noma kuma zai ɗauka wayannan ababen da kuma zai iya shuka kuma su ɗaure a wayannan wuraren su ne kamar rogo irish potato wata dawa da ake kiranta wai masakwa ita kawai za ka yi nazarin ta ne idan ka shuka inda ruwa ya janye in dai tabo tabo ne wurin baka bukatan noma baka bukatan taki baka bukatan komai injiniya dr Hussaini hassan Hukumar ta nema ta ce ambaliyar ruwa ya kashe sama da mutum 28, kazalika sama da mutum 48 ne wannan bala'i ya raba da gidajensu a cikin sama da mutum 100 da suka fuskanci ja'ibar ambaliyar ruwa a wannan shekara a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Da sanyin safiyar yau Lahadi ne wani dan sanda ya buɗe wuta kan wasu Yahuda 'yan yawan buɗe ido a birnin Alexandria na kasar Masar inda Yahuda biyu da masare daya suka mutu hallahira mutum na hudu ya tsira da rauni a lamarin daga bisani dai an cafke dan sandan da ya yi harbin. wata majiyar tsaron kasar ta masar da kamfanin dillancin labaran reuters ya jiyo ta ce dan sandan ya ce ya kasa kamewa ne bayan da aka takale shi inda ya rika harbi kan mai uwa da wabi cikin dindizan 'yan yawon bude idan kisan da ya zo a daidai lokacin da ake cike da mamakin harin da kungiyar hamas ta kaddamar akan isra'ila a shekara ta 1979 ne masa da isra'ila suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya amma kullatar kin jinin yahudawan ya ci gaba da karuwa da yin kamari a kasar ta masar a yau lahadi 'yan sandan london sun ce sun kara tsaro da matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da hamas ta kai akan isra'ila 'yan sandan birnin na london sun rubuta a shafin sadarwar zamani cewa suna sane da abubuwa da dama da ke da alaka da rikicin da ake fama da shi yanzu haka a isra'ila da yankin kan iyakar gaza sanarwar ta ce lamarin ya sa an kara baza ayyukan fatur din 'yan sanda a lunguna da sakon birnin london domin ganin komai a fili da kuma kwantar da hankulan al'ummomi ministan cikin gidan birtaniya sol breverman ya ce babu fatar wato babu wata kafar amincewa da duk wani irin nau'i na ƙin jini ko kuma kambama ayyukan ta'addanci a titunan birtaniya Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bankin Duniya ya wallafa wani rahoto a ƙarshen wannan makon da ke cewa tun daga tsakiyar watan Yunin da ya gabata na wannan shekarar darajar Naira ta ragu da kashi 40 cikin 100. Wannan ya nuna cewa Naira ta zama kuɗi mafi lalacewa a cikin kuɗaɗen da ake kasuwanci da su a ƙasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara. amma masana tattalin arziki sun bayar da ra'ayoyi mabambanta inda wasu ke cewa rahoton bai musu daɗi ba wasu kuma na cewa akwai abin dubawa wakiliyar muryar amurka madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton Bankin Duniya ya nuna cewa raunin da ya faru da Naira ya samo asali ne daga matakin da babban bankin ƙasa ya ɗauka na cire takunkumin kasuwanci a kasuwannin gwamnati wanda ya nuni da cewa daidaiton farashin kasuwannin musayan kuɗi ya ƙara matsalolin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Rahoton ya ce tun daga wancan lokaci naira ta faɗi daga 473 da kobo 83 a matsayin canjin dala ɗaya zuwa kusan naira 800 a canjin dala ɗaya a hukumance. A cewar Bankin Duniya, bambancin da ke tsakanin daidaiton da farashin Naira ya yi a hukumance ya kasance ne daga watan Maris na shekara 2020 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2023. Ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce wannan rahoto abin dubawa ne. Bayanin Bankin Duniya abin mamaki ne ba don komai ba masu saurare da kuma duk wanda yake bibiya bibiyan maganganun da hukumar lamuni ta duniya da bankin duniya sukan fitar a game da yadda muke hada-hadan cinikayya da kasashen ƙetare ba za mu manta da cewa sukan matsa a daina samun kasuwa kala biyu akwai ta gwamnati akwai kuma ta gefe an samu gwamnatin da ta zo sa'a ɗaya ta mai da farashin dalan bai ɗaya kuma yanzu a ce suna fitar da bayanin cewa wai naira tana cikin kudade a nahiyar afirka da ta ya faɗi warwas inda babban bankin duniya ya bincika duka ƙasashen afirka ba za a ce najeriya ba ne naira ma tana ita ce tafi kowa rashin daraja irin wannan bayanai ba su da daɗin ji. Ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya tsokaci yana cewa. Idan muka yi la'akari da haka ma za mu gaba wani abu ne can nesa nesa ba. Tun daga kan naira yana wajen naira kamar ɗari biyar da wani abu haka a kasuwa yanzu ana saida shi canji a zuwa dala kusan dubu ɗaya. To kin gan kika ɗauka za ki ga kusan kaso sama da arba'in ɗin ya lalace akan darajar naira. Saboda haka in aka kwatanta da sauran kuɗaɗe zaɓe na afirka kamar misali a haɗa shi da sedi na ghana ko a haɗa da sefa na kasashen renon faransa da ke kewaye da najeriya da sauransu sai ki ga darajar naira din ne ya fi kowanne lalacewa a cikinsu domin yanzu sefa ɗaya ma ya fi naira daraja kuma abu ne wanda yake da lalata matsalolin tattalin arzikin najeriya shi kuwa jamilu muhammad wanda ya ce a matsayinsa na ɗan najeriya wannan rahoto abin takaici ne abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kuɗin ƙasa da ya lalace irin kuɗin najeriya cikin ƙanƙanin lokaci. To gaskiya wannan abu abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki. Inda ba don Najeriya tana da wasu ginshiƙai na tattalin arziki ba wanda ya iya shanye wannan jijjigan ɗin. Kuma abu ne wanda zai iya karya tattalin arzikin ƙasa kuma ya karya ƙasa ma da kanta. Duk da haka abu ne wanda ya nuna cewa tattalin arzikinmu ya samu koma baya. Babban bankin duniya ya ba da shawara cewa bankunan kasar su ba da dama a yi hada-hadar naira a kan dala da sauran kudaden duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. A yayin wani taro a birnin Kumasi, kungiyar limaman kasar Ghana ta jaddada yin kira ga al'ummar kasar da su guji duk wani abu da zai haifar da juyin mulki tare da jan hankalin gwamnati akan ita kuma ta dauki matakan inganta rayuwar jama'ar wato rayuwar al'umma. Kiran kungiyar dai na zuwa ne bayan da aka samu juye-juyen mulki a wasu kasashe da ke makwabtaka da Ghana, abin da aka alakanta da matsalar rashin tsaro da karayar tattalin arziki da ke haifar da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da wannan rahoton. not wish for d'etat in Ghana. Wannan ne jawabin da sakataren kungiyar limaman kasar Ghana ya gabatar yayin taron wuni biyu da suka kammala a yankin Ashanti na kasar, inda ya jaddada wasu bukatu da limaman suke nema gun gwamnati da ma al'umman kasar a kokarin su na neman karfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin al'umman kasar domin ganin ba fuskanci wata matsala mai nasaba da tsaro duk da cewa ana ci gaba da fuskantar mawuyacin hali na taɓarbarewan tattalin arziki a kasar ba. To sai dai jigo a cikin bukatun shine kira ga al'umma al'umma da su yi kokarin kaucewa duk wani abin da zai haifar da juyin mulki a ƙasar Ghana. not wish for in Ghana. kungiyar Sheikh Ahmad Kwanda kenan yana cewa limaman musulmai a Ghana suna kira da kada wani ya yi zato da hambarar da gwamnati a Ghana sabida juyin mulki baya kawo ci gaba a kasa sai dai ya mai da ƙasa baya. Duk da hakan kuwa dai muna kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin daukan matakai domin shawo kan matsalolin da ake fuskanta a kasar. Wannan kira da kungiyar limaman jihohin ƙasar Ghana suka yi ja hankalin mahalartan taron sosai musamman yayin da wasu kasashe da ke makotaka da Ghana ke fama da matsalar juye-juyen mulki abinda aka ta'allaka da matsalar rashin tsaro da ma da tattalin arziki wadda ya haifar da kuncin rayuwa a kasashen. Abdulmannan Muhammad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Ghana shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi ta kasa wato COMOC a takaice ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa duk da cewa akwai dangantaka tsakanin wasu al'umman musulmin Ghana da wasu al'umman kasashen da ke fama da matsalar juye-juyen mulki a yanzu. yanzu ba shi ke nuni da cewa wasu a nan kasar ma su yi zaton an kifar da gwamnati na Ghana ba. Akwai matsala, eh akwai matsala kasashe duk baki daya. Because muna da da yawan musulmai nan ga suna da relationship da wadannan francophone countries. Shi sa wannan we should just take our mind off it. A kasar lokuta dai sojoji ne suke ɗaukan matakin hambarar da gwamnatin farar hula a don haka na tuntubi ɗaya daga cikin manyan ɗakarun soja ta ƙasa wato Flight Lieutenant Musharuddin Siddiq Maiga da ya wakil wakilci hukumar tsaron kasar a taron inda na yi masa tambaya ko shan halin da ake ciki musamman na tsadar rayuwa zai iya zaburar da su su ɗau wani mataki akan gwamnati inda yake cewa wannan lamari ba gana ba gana mu ido mu ya bude muna aiki da constitution kowane lokaci bisa wannan zance mu ba ta wannan muke ba mu muna neman adin kan gana ne da kuma cin gaban gana limamin jihar gabashin kasar ghana a shek yusuf amudani suleimana na daga cikin mahalartan da suka yi tsokaci masasi ke kawo fitina cikin kasa mutane al'umma na samun zaman lafiya da jin daɗi da wadata ana zaman lafiya amma ka gan an taso da hankali to wallahi ba zaman lafiya gwamnati da ba su guna mu gaskiya bane shi sabu ne kamata gwamnati ya duba da kyau ya san da za su yi su maganta wannan ba su ga maganta ba zuwa gaba dai bai ka bai baya saura ka zuwa gaba dai bai zo ma kyau duk da dai mawuyacin hali da ake ciki a kasar Ghana gwamnati tare da babban jam'iyyar adawa sun jaddada cewa ba za su lamunci ci juyin mulki a kasar Ghana ba. Ghana dai na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da suka tinkari asusun ba da lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF domin neman tallafi sakamakon matsala na ƙaryar tattalin arziki da ta tsunduma a ciki kuma masu sharhi dai na ganin wannan matakin zai iya yi taimako sosai kasance shawo kan matsala da take fama da shi Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi. A gaida Hamza Adam yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kababin da yanar gizo suna na Halima Abdullahi Jago. Maza da baba. dalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda mawallafa a kafofin sada zumunta a Najeriya ke ba da mahimmanci ga yin nazari mai zurfi kafin wallafa labarai da sauran abubuwa da suka shafi rayuwar yau da kullum a kafofinsu don gujewa fadawa cikin masu yada labaran kanzan kurege da ka iya jawo fituna a cikin al'umma. Alƙalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa zuwan intanet ya yi tasiri matuka a fagen aikin jarida da kuma kafafen yada labarai baki ɗaya musamman yadda aka saba samun labaran yau da kullum kafin samun samun intanet ɗin kamar a talabijin rediyo ko jarida da ake bugawa rahotanni sun yi nuni da cewa a akasarin lokuta mawallafa a kafofin sada zumunta na riga malam masallaci wajen fitar da labarai kafin kafofin yada labarai na zahiri ko gargajiya su fitar da nasu lamarin da wasu ke ganin ci gaba aka samu da ke inganta yanayin samarwa mutane yancin samun labarai da dumi dumin su da kuma faɗaɗa hanyoyin yada labarai baki ɗaya sai dai a yayin da wasu masana ke nuna fargaba akan ko mawallafa a yanar gizo na ɗaukar kan kwararan matakan tantancewa ko yin nazari mai zurfi akan ababen da suke fitarwa. Mawallafin shafin Arewa Exclusive Ukasha Muhammad Bichi ya tabbatar mana cewa yana gudanar da aikin tantance labari a matakai daban-daban kafin ya saka a shafinsa na Instagram. Gaskiya abubuwan da muke postin sai mun tantance su. Duk wani abin da za mu yi postin sai mun tabbatar abin ya faru. For example yanzu kamar nan maganar zamfara nan da abubuwan da ya faru. Sannan muka tantance muka duba muka gani yes ni kan har Allah masu da ne magana da wayan su da suke makaranta tukunna kafin mu yi posting su dole za ka samu dama kafin kai posting abu wani lokaci sai ka samu challenges a wajen mutane da yawa wani lokacin abin da za ka yi posting za ka samu mutane suna so wani lokaci kuma za ka samu mutane ba sa so amma babu yadda za ka yi saboda kana neman jan hankalin mutane ne akan abubuwan da ke faruwa a nan arewacin najeriya so in ka ce kuma za ka bi da mutane wani su su gaya maka maganan banza wani su kira ka su ce ma abin da kai bai dace ba wani su ma su ce za su following ɗinka wani su ce za su yi blocking ɗinka dole muna samun irin wannan challenge amma abin da za yi dole tun da abu ne za ka postin ma jama'a kowa da kowa ya gani dole sai mun tantance mun gani ba wai kawai daga ganin labari ba daga jin labari za mu je mu postin and the rest dole sai mun tsara mun duba mun gani yanzu kama misali in za mu yi postin kamar mara lafiya an gara dole sai mun bincika mun gani mun tura an je an tabbatar mana eh haka ne wani lokaci har tashi da ke daga garin da kake in je wannan garin da mutanen suke na sha zuwa kano in je katsina in je kaduna in je abuja in ga marasa lafiya wanda suke da bukatar minti kuma in sa a fice na kuma har Allah ya bada iko mutane su taimaka musu yanzu kin kama misali folis da suka wuce akwai bawan Allah da yake da bukatar neman taimako aka a ni da su an tabbata eh mutumin na bukatar neman taimako yana asibiti a Abuja na posting din shi an da su sadali jiya sai Allah ya mai da su su kafin mi posting abu muna tantancewa sai mun duba mun gani wani lokacin in ya kama za mu je mu gani wani lokacin kuma mu tura wakilan mu su duba wani kafin mi posting shi ma mawallafin shafin Northern Trend ya ce yana ba da muhimmanci shugabanci ga yin nazari mai zurfi akan dukkan labaran da suka shafi tsaro kafin ya wallafa a shafukansa na intanet. Sunana Yusuf Abdullahi kuma ni blogger ne a shafin Instagram wanda aka fi sani da Northern Trend. So gaskiya na kan yi dogon nazari sosai kafin na wallafa kowane irin labari musamman ma abin da ya shafi matsalar tsaro ko kuma abin da ya danganci garkuwa da mutane ko kuma batan mutane. Saboda wannan abubuwan ba karamin abu bane ba wanda koya ka je ka fitar da shi zai iya saka mutane cikin damuwa kuma zai iya tayarwa mutane da hankali so abu ne wanda yana buƙatar nutsuwa kuma yana buƙatar sai ka tantance labarin ka da ingancinsa kafin ka wallafa shi so gaskiya duk lokacin da na samu irin wannan abun na kan tsaya na yi dogon nazari na yi tunani mai kyau na ga idan na fitar da wannan abun me outcome abin da zai bayar so kafin ne wani abun wani lokaci na kan tuntuɓi wasu daga cikin abokanan ta wato bloggers ɗinmu na instagram wani wani kana da labari kaza akan abin da ya faru ko kuma an sace mutane a gari kaza an sace mutane a gari kaza ka samu labari ko a facebook ko a twitter ko kuma a instagram so wani lokaci sai suke mu a ah, ba su da wannan labarin so sai mu dan dakata mu gani ko kuma gidajen jaridun mu nan Najeriya idan sun wallafa to daga zarar mun ga sun wallafa din to za mu samu ƙwarin gwiwa da mu ma kanmu za mu je mu fitar da wannan mun san cewa ba mu da matsala kuma wannan labarin yana da inganci a wani bangare kuma wani matashi ya bai wa yan uwansa shawara akan mu'amala da kafofin sada zumunta ta yadda ba za su cutar da wasu ko a cuce su ba sani balarabi a matsayina wanda ke da sani akan amfanin kafofin sada zumunta gaskiyar lamari yana da mahimmanci kai a mawallafi su abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma a tantance labari kafin ka yada sabida rashin tantance labari kafin a yada kana iya kawo rikici a cikin al'umma ko da labarin da ka wallafa gaskiya ne akwai abin da ke bai kamata a ce kai tsaye za ka wallafa ba saboda yanayin da al'umma ke ciki kuma banda haka in ka je ka labarin da ya tada rikici ko zaune tsaye a cikin al'umma gwamnati za ta iya kama ka kuma ta hukunta ka a bisa doka misali kai a matsayinka na mawallafi a yanar gizo kana iya ɗaukar labarin rikici tsakanin kabilu wanda ka iya jawo rikici a cikin al'umma a matsayinka na mawallafin labaru a yanar gizo dole ne kai ta tsantsan saboda kada ka sa al'umma cikin wani irin halin da kafin gwamnati ta shawo kansa sai an ɗau lokaci kuma daga karshe zan yi kira ga matasa 'yan uwana da su nemi ilimin yanda ake fitar da labarin labari yadda ba zai tara hankalin al'umma ba kuma su ma kasu ba su je su sa kansu wata irin matsalar da sai yan uwa da abokai sun fara neman mafita sun fara neman a tara kuɗi ko a neman da za a je a karɓo su a gidan kasu. Duk da matsalolin da ake ganin masu yada labaran karya a kafofin sada zumunta ke haifarwa masana dai na jaddada cewa akwai alfanu da suke kawo cikin al'umma kama daga yada labari ga mutane daban-daban a faɗin duniya a maimakon na gargajiya da za a ɗauki dogon lokaci kafin a samu a lokacin rahoton baya wanda ke nuna cewa idan kana dan Najeriya zaka iya wallafa labari a kafofin sada zumunta da zai kai ga mutane da ke kasashen waje. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. To a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. Maganar gaskiya mu talakawan Najeriya muna mai adawa da wannan shiri da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta amincewa gwamnatin ƙasar da shi na baiwa duk ma'aikatanta naira dubu talatin da biyar har tsawon watanni shida. wai da nufin rage raɗaɗin tsadar rayuwa to mu talakawa da ba sa aikin gwamnati wani tanadi kuka yi mana ganin yadda kashi 90 cikin ɗari na al'ummar najeriya wallahi ba sa aikin gwamnati don haka hanya ɗaya da ya kamata a bi da za ta amfani kowa ita ce mayar da tallafin man fetur sako daga malam usaini dangwata karasuwa tare da baba gana alhaji nuciya wacakal da ado salati goma ga annabar jau. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya yi. Salam VOA Hausa. Hakika ƙara samun yawaitar sace-sacen ɗalibai don neman kuɗin fansa abin tashin hankali ne. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin sun amen. madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Dubban ɗaruruwan rokoki da aka rika cillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-guje neman mafaka a tsawon rana. Adele Rema wani mazaunin kirsberg na Krim kusa da kan iyakar Gaza ya bayyana yadda lamarin ya faru inda ya ce bayan kulle mana sau'i akalla bakwai aka a dakunan da muka boye a ƙarshe IDF sun iso su karkabi kowane gida ɗaya bayan ɗaya sako da sako sai da suka bincike komai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi na duk rana a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya mutane da dama suka mace a bisa tituna. Ya ce matsayin mu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina ne a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka. a wata sabuwa kuma wata mata ya shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gwamman mutane da suka ji rauni a wani harin da rasha ta kai a yankin carson na kasar ta ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya asabar To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.